yau da safe dai abinda na sani shine su waɗanda suka kamin sun kira iyayen wasu yaran kuma iyayen da malaman makarantar sun taruri ɗaya sun ce suna son a biya su wasu kuɗi in ba haka ba za su kashe yaran su ana nan ana magana da su idan allah ya yarda da taimakon addu'o'i da kuma ƙoƙarin jami'an tsaro za mu dawo da waɗannan ɗalibai da kuma malamansu amma ina tabbatar muku da cewa mun ɗauki matakai tuntuni mu kare makarantunmu saboda haka ban tsammanin wannan wai zai zama kamar abin da ya faru da 'yan matan cibok ba ne idan Allah ya da cikin 'yan awoyi ko 'yan kwanaki an daɗe za a dawo da wayannan ɗaliban da kuma malaman su Wani gona ganin wannan da jefa fargaba ga zukatan iyaye su fara tunanin cire 'ya'yansu. eh kwarai dole iyaye su fargaba amma abin da nake sake kira ga duk al'umman jihar kaduna shine su sani mun ɗauki matakai a makarantu eh, mu kare a hakkin kowa da kowa